Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Suleiman Muni Barma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 25 ga watan Mayun 2023 da fatan an wuni lafiya. Kafin ku je abinda muke tafa da shi ga Baballe da kanin labarai. faɗa tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai yana barazanar wargaza yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla sojojin ƙasar ukraine sun harbo jirage marasa matuka guda 36 daga hare-haren rasha yau alhamis ƙasar iran ta kaddamar da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango kanin labaran kenan a yanda shugaba muhammadu buhari ke kammala wa'adin mulkinsa a ranar 29 ga watan mayun 2023 'yan najeriya sun dukufa da shawartar mutumin da zai gaje shi wato bola ahmed tinubu game da mahimman abubuwan da suke fatan ganin ya mai da hankali a kansu sabon gwamnati na tinubu muna so gaskiya imani ya cika mana cikin najeriya in ba imani gaskiya za su matsala to duk abin da mutum zai yi ya dinga tuna da allah in ka dinga tuna da Allah Allah ne shi zai dinga jagorace ka ba mutum ba sai dai mutum ka ga mutum mutum ne amma Allah kuma yana iya tura mutum mai zo wurin ka muna da karin bayani bayan labarai kamar kowace ranar alhamis hawa umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki za kuma a ji kaɗan daga cikin sakonnin da kuma sauraro ke aiko mana kafin nan ga muhammad hafiz baballe da kashin farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An samu rikici nan da can tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai masu karfin gaske har jiya yau Alhamis din nan. Lamarin da ya haifar da kwanciyar hankali a babban birnin ƙasar Khartoum da barazanar cewa tsagaita wuta na tsawon mako guda da kasashen duniya suka kulla za ta ruguje. An cimma yarjejeniyar tsagaita wutar da Saudiya da Amurka da ma ɓangarorin da ke rikici da juna ke sa ido. bayan shafa makonni biyar ana gwabza fada a birnin khartoum da kuma tashe-tashen hankula a wasu sassan sudan ciki har da yankin dafur da ke yammacin kasar fadan dai ya hada da sojojin sudan da dakarun sa kai na rsf ya kuma ta'azzara rikicin jin kai wanda ya tilasta wa mutane sama da miliyan 1.3 barin gidajensu tare da yin barazanar dagula zaman lafiyar yankin sojoji karkashin jagorancin janar abdul fatah al-burhan sun dogara ne da karfin hare-hare ta sama yayin da dakarun rsf karkashin jagorancin tsohon shugaban 'yan tawaye janar muhammad hamdan dagalo wanda aka fi sani da hemediti suka rarrabu tare da mamaye titunan khartoum ma'aikatar tsaron tarayyar rasha ta ce an kama wasu 'yan ƙasar ukraine biyu da laifin yunkurin tarwatsa layukan wutar lantarki da kuma tashoshin nukiliya biyu a rasha a cewar kamfanonin dillancin labaran rasha amurka za ta gudanar da wani taro ta kafar bidiyo da kungiyar tuntuɓa ta tsaron ukraine tare da ma'aikatar tsaron amurka pentagon tana mai cewa tana sa ran tattaunawa za a yi ta yau alhamis inda za ta mayar da hankali kan makamin kariyar sama na ƙasa har sasai da horar da dakarun ukraine kan jirgin yaƙi samfurin f-16 ƙasar ukraine ta faɗa yau alhamis ɗinnan cewa sojojinta sun harbo jirage marasa matuka shida. shahid da Iran ta kera su da Rasha ke amfani da su wajen kai hari a yankunan yammacin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta ce dakarun Rasha da alama sun yi niyyar kai hari kan muhimman ababen more rayuwa da wuraren soji. Rasha ta sha yin amfani da hare-hare ta sama, ciki har da hare-haren da suka hada da harba jiragen sama marasa matuka a wuraren da ake hari domin lalata wuraren ababen more rayuwa a Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis, ƙasa Iran ta ƙaddamar da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango. Kafofin yada labaran ƙasar sun ce, makami mai linzamin na cin dogon zango na kilomita dubu biyu tare da wani makami mai linzami kilogram dubu ɗaya da ɗari biyar. Gidan talabijin na ƙasar ya nuna abin da ya ce, an yi nasara harba makami mai linzami da aka yi. Ministan tsaron Iran Muhammad Reza Ashkiyani ya ce za a iya shirya harba makamin a cikin kankanin lokaci. An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanni. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana fatansu game da sabuwar gwamnatin da ke shirin karɓar ragamar mulki a ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu. a ranar 29 ga watan nan na mayu ne za a yi bikin rantsar da sabon zababben shugaban na najeriya sabili kenan 'yan kasar ke gabatar da shawarwari akan abubuwan da suke ganin su suka fi dacewa a baiwa fifiko daga fatakwal lamido abubakar sokoto ya hada mana rahoto na musamman Dangane da sabuwar gwamnati ta Ahmad Bola Tinubu wadda zai kafa a Najeriya karkashin tutar jam'iyyar APC wadda za a rantsar ranar 29 ga watan Mayu na shekara ta 2023 na ji ta bakin 'yan yankin na Niger Delta da ma mazauna yankin dangane da fatarsu da abin da suke tsammanin samu ga sabuwar gwamnati ta Ahmad Bola Tinubu kuma ga abin da suke cewa you don't know what this government is going to be about, so don't think for us to just have an open Wannan da ke da suna Tami tana cewa ne babu wani abu da za mu ce illa kawai muna fatar wannan sabuwar gwamnati tafi wadda ta gabata musamman wajen inganta al'amura tare da mai da hankali musamman a fannin tsaro domin akwai kalubale saboda haka a ƙara mai da kulawa wajen samarwa jami'an tsaro kayan aiki da suka hada da motoci da kuma makamai haka kuma a mai da hankali wajen samarwa jama'a aikin yi saboda haka mutane na cikin matsanancin talauci musamman ma matasa ita kuwa wannan da ke da suna joy yar jihar Akwa Ibance da ke cikin yankin na Niger Delta kuma ga abin da take cewa. Is they should just that Tana cewa ne ra'ayina shine ya kamata sabuwar gwamnati ta Ahmad Bola Tinubu ta kawo haɗin kai musamman tsakanin al'umma domin tabbatar da haɗin kan ƙasa. don a samu zaman lafiya a kowace jiha mutane su daina nuna bangaranci ko kuma yanki domin a zama abu ɗaya sannan kuma mu 'yan ƙasa muna da rawar da za mu iya takawa su ma shugabanni su sauke nauyin da yara taya a wuyansu mu kuma mu ba su haɗin kai game da batun tsaro ina son sabuwar gwamnati ta ƙara inganta harkokin tsaro mu samu damar yin tafiye-tafiye cikin kwanciyar hankali tare kuma da gudanar da harkokin kasuwancinmu ba tare da wata matsala ba haka kuma muna bukatar ɗalibai su dinga zuwa makaranta ba tare da samun wata damuwa ba. All Shi kuwa wannan da ke da suna Adishina ya ce. Believe that this particular administration that is coming, Yana cewa ne ra'ayi na kan sabuwar gwamnati ta Bola Ahmad Tinubu tana da jan aiki a gabanta domin kuwa abin da ya kamata a mai da hankali a ana gani yana da yawa. musamman ma idan muka duba fannin tsaro da tattalin arziki da samar da ayyukan yi da ayyukan ci gaba kuma na yi amanar cewa idan aka ba da kulawa musamman a bangaren tsaro to gwamnati in ta yi kokari a hakan tattalin arziki zai bunƙasa sannan kuma za a samu nasarar magance matsalar nan take ina fatar komai zai daidaita haka kuma na ji ana maganar cire tallafin man fetur wannan san bai dace ba su ma mazauna yankin na niger delta sun bayyana ra'ayoyinsu kuma ga abin da suke cewa sunana muhammad kabir muna tsammanin wanga gwamnati na shi tinubu din zai yi last government din da ya wuce saboda na ɗaya ga alamu tinubu ɗin zai tahe da mutane waɗanda kana tunanin insha Allahu za su gyara Najeriya. Da yadda Allah komai kasan dai ba a cewa kawai abu lokaci guda zai zo wuce. sabu gwamnati na tinubu muna so gaskiya imani ya cika muna cikin najeriya in ba imani gaskiya za samu matsala to duk abin da mutum zai yi ya dinga tuna da allah in ka dinga tuna da allah allah ne shi zai dinga jagorace ka ba mutum ba sai dai mutum ka ga mutum mutum ne amma allah kuma yana iya tura mutum mai zo wurin ka sunana muhammadu sani da abin da nake wa mutane fata muna tsammanin za a samu alkhairi a cikin ta amma sai dai da ni alkhairin ba da guntun zai zo ba zai fa zo daga gare mu ne idan sabuwar gwamnati ta zo a bita da addu'a sai a bita da addu'a idan ta kyau ka samu daɗi in ko ta muni to kai za ka sha wahala akwai bambanci da muke samu wanda yake gaba ɗaya mun ma juyi da jahilai da malaman mu dukkan su kun canza Allah yana gaya mana cewa idan kun ga wani alkhairi ya zo daga gare shi ne in kuma kun ga wani shari ya zo to daga kanku ne ku rika zargin kawunan sama har abada mu yan Najeriya ba ma zargin kanmu sai kullum muna zargin gwamnati Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya a gaida lamido abubakar sokoto ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga muhammad hafiz da ci gaban labaran duniya kaɗan daga cikin fursunonin siyasa sama da dubu biyu da gwamnatin mulkin sojan myanmar ta saki kwanan nan bayan juyin mulkin da suka yi sun shaida BOA cewa sojoji na ci gaba da sa ido a kansu kuma suna fargabar sake kama su. Gwamnatin mulkin soja ta saki fursunoni 2,153 a ranar uku ga watan Mayu, waɗanda aka yanke musu hukunci a ƙarƙashin sashi na 505 baka cikin A na kundin laifuffuka wanda ya zama laifi ne sa tsoro yaɗa labaran karya ko ta yadda laifuka kai tsaye ko a kai kai ce ga ma'aikacin gwamnati an saki fursunonin ne da sharaɗin cewa kowanne idan ya sake aikata laifuka to zai yi zaman gidan yari na sabon hukunci da kuma ragowar hukuncin da aka yanke masa a baya da bai yi ba biyoye ta tantabi fursunonin da aka sako guda sha biyu kan wannan labari amma da yawa sun ƙi yin magana saboda matsalar tsaro fursunonin da aka sako sun sanya hannu kan wata takarda da ke nuna cewa ba za su aikata wani abu na tashin hankali a kasar ba daga ƙarshe wata kotu ta yanke wa wasu ɗaliban hong kong hukuncin ɗauri a gidan yari saboda rawar da suka taka a wani harin bom da suka yi yunkurin kaiwa wanda aka dakile a baya dai mutanen hudu sun amsa laifin haɗa baki wajen tayar da bam bayan da 'yan sanda suka dakile yunkurinsu tare da kama su a watan Yulin 2021. Wuraren da ake zargin sun auna ciki har da gine-ginen kotu. Mai shara Alex Lee ya ce wanda ake kara mafi tsufa a kungiyar Alexander Awu mai shekaru 21 shine ya fi kowa laifi a wannan makirci ganin yadda ya yi hayar dakin otal da kuma binciken gine-ginen da aka yi niyar kai wa harin. an yankewa abu hukuncin ɗaurin shekaru biyar da wata takwas a gidan yari. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mazauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar sankarau da ake kira da meningitis a turance da aka samu bullarta a jihar Agadas na jamhuriyar Nijar. Hukumomin lafiya a jihar ta Agadas sun bayyana cewa akalla mutane fiye da arba'in ne suka kamu da cutar yayin da mutum shida suka rasa ransu. Lamarin da ya tayar da hankalin al'ummar jihar duba da yadda ake cikin yanayi na zafi. Kuma a lokacin ne likitoci suka tabbatar da cewa cutar ta fi yaduwa. Jami'in kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya ta jihar Abubakar Ato ya yi mana ƙarin bayani game da cutar a hirarsu da abokin aiki na Hamid Mahmud. ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. To cutar nan ta sankaro kwayoyin cuta ne kuma su kwayoyin cuta kamar yadda mutane suke kabila kabila ne akwai wanda muke cin bakteri akwai wanda muke cin virus kabila kabila ne da yawa ba su da iyaka kamar yanzu kun ga yadda muka ce muku wanga kalaga da ta fito mana lalle an 2018 ma mun shaushawarta kuma kamar yadda ake cewa shaushawa da ake mayara ta wata tara akwai ta meningit ciki amma salman waccan kalar meningit a ce addakwai to yanzu wagga da ta zo take ta ɓullo wagga bana ita sai ce meningitis sai kaga kenan wancan shausha da muke cikin gidajen likitoci sai zamanto duk shekaru nan da eh, wadda muke ce ma sentir meningitic sentir ta meningit tsakanin chad niger nigeria don da kullum akin nan ita ce take bala'i tana kashe mutane to shine gwamnati ya tashi a 2013 an yi shaushawarta a 2018 an yi shaushawarta kenan sai wannan kalak ta akin ita ce sai ta ɓace shine kuka yi ɗan shekarun ga tabarakalla an samu abin ya yi dan shiru to bana da ta bullo sai ta bullo wadda ba a yi shaushawarta ba sai kin kenan yanzu wannan saikin ita ce ake fama da ita wadda yake ba a yi ta ba kuma a cikin gidajen likitocinmu wanda ake ta wata tara kuma ba ta cikin su shin ita wannan cutar ta sankarau tana da alaka da zafi ne a duk lokacin da zafi ya shiga ne take bazuwa ko kowa a'a ita dai tana da lokaci ne kwarai ko tana da alaka da zafi daman kowace shekara ma in ka ɗauko dai daga farkon shekara don ku zuwa watan gana mayu zuwa ƙarshen shi ake dibin meningitis eh, kuma a al'adance ne muna haɗi likitoci ma suna haɗi kullum da ruwa sun zuba sai ka ga ta rage saboda abin duka cikin iska ne ke te kenan da an yi ruwa kura ta kwanta ta abin nan sai ka gani wannan kowace shekara ma ko lokacin da ma ana yin annobat ko mutane talakawa sun sani da ai menajit ta yi kashi ta yi kashi da an ce ruwa sun zuba sai ka ga duk mutane sun har rage yan malati bulluwar ta duk ta rage har ta kai ga tsayawa Hmm, kenan tana da alaka da zafi kwarai shin kwana rana ko kuma a ce yawo cikin zafi haka shi ma yana sa wannan cuta kwarai ko yawo cikin zafi saboda shi ne muke ce a adana yara saboda fita cikin rana don rana a banza yofi tana kawo ciwon kai shi kuma jikin ga namu sai tadar da ya samu wata ɗan kasawa kaɗan ƙwayoyin cuta da suna nan suna yawo kuma allah kaɗai san abin da yake faruwa cikin jikinmu wani cutar kana gamuwa da ita amma in kana cikin yanayi na kirki ka ci ka koshi kana abin nan sai ga jiki zai kokari da ita har kashe ta kai baka sani ba amma an ka shiga cikin yanayi wanda yake jikinka da kanshi ka ji mishi ka bi rana ga wani rishin ci rishin abin nan kuma ka wahala ka sha rana ka gaje ko palu kana gani wani lokaci palu duka muna da ita cikin jiki amma an ta gamo da wata gajiya ko kai wani aiki sai ka ga lokacin nan ne za ta bayyana kenan yadda kace lalle tana da alaka da rana tana da alaka da rana sosai kuma tana da alaka da wahaloli da ragewar garkuwar jiki kamar ita wannan cutar ta sankaro an fi samun ta ne a cikin makarantun boko shin wani matakai kuke ɗauka a wannan wuraren na makarantu eh, lalle gaskiya ne gaske tun da muka fara samu yawanci duka 'yan lakwal ne saboda wa'ancan ukun na harin da na ce maka don wajen ekwal a zinkin nan ne don a lokacin na matakin da muka ɗauka mun kiri inspector kin babban lakwal kin duka director kin don muka yi zance da shi suka ba mu bayani sa'an nan muka tai tare da shi muka kai malakulolin nan ziyara don da muka je a wannan lokacin da yanzu duka matakan rigakafi ne ake ɗoka saboda mu muna nan muna ta shawara muna ta reunion da masu hannu da shuni da abin nan muna ta abin nan don ana kuma wannan aiki ana cikin shi duk wanda aka samu dan malati a ɗebi ruwa da gaugawa ko cikin dare ko cikin menene aika don wannan lakwaloli su ma mun je mun faɗakar da su muka ce kuma wajen ba da karatu na lakwal a rinka ma yara zancen na nan da alamominta saboda su ma yara su jiya su sani saboda duka a taimaki juna kenan ko kaga wani abokinka ka ko wani abu yana ciwon kai sai ka ce a ah, mushe ya ce mana fa da an ji ciwon kai da masassara a yi kokari a kai a gidan likita ita wannan cutar ta menenjit zuwa ta fi kamawa tsakanin yara da mayya to birman ta kama yara kwarai amma mayya ma ba su kubuta ba amma dai a kware ta yi kama yara daga zuwa shekara biyar har sha hudu mai har zuwa shekara talatin duk tana kama kuma har wuce nan ma tana kama sirman da mu a wajen mu a binciken mu duka sai ka gani ta dai karhi a wajen yara kamar yanzu mutum nawa ne kuka samu wanda ya kamu da wannan cutar a gadas a hal yanzu to kama abin da muke cewa kasuspect kamar mutane wanda yake alamomi ne tabbatawa yadda na ce muku sai an hudda ruwan nan na baya an tura su yame don yame to maido mana rahoto akan eh, lalle tabbat wannan ciwon ne to waɗancan na harin da muka samu na ce maka an samu guda uku kenan ciwon ya tabbata don bayan haka nan an samu wajen yaro biyar cikin wa'inga har da wa'inda sun karasu to da ba haka nan shine muka samu yaro 29 yanzu dai a takaice bon nan ko milkin agadis in muka gama tun daga harin har yanzu don mun kusa kai yaro 40 to yanzu dai mutuwa da wadda aka yi cikin gida likita shidda yaro shidda suka rasu kamar ita wannan cutar ta menajin idan ta kama mutum saurin kisa ne da ita ko kuwa eh, kwarai ko tana saurin kisa wannan tabbat meningit batta wasa tana sauran kisa za ka gani yaro za a ce maka lokaci kaɗan da ya masassara ciwon kai in ba abin nan ba zaka gani raman tana sauran kisa don shi ne ake cewa a yi gaugawa tunda duk abin cikin gauga ne lallai allah shi yake da rai don ku eh, ana gauka ne saboda in kwanan mutum ba su kare ma ba kai samu illa saboda ita wannan ciwo in ba ta kashe ba in ta riga ta tabbata ga mutum har ya galabaita to in ba ta kashe shi ma ba zai fita da kuramci ko da makafta ta gani don kenan tana baro ma mutum shaida wadda eh, za ta zama mashi illa a cikin rayuwar shi. Mun ga kun gamu da masu unguwanni ita wannan gamuwar da kuka yi tana da alaka ne da cutar ta sankarau ko meningit. Eh, mun gamu da gwantanne na yankuna gunduma agadas don wannan cikin eh, wannan sabuwa abin da ya bula agadas don wannan ciwo wanda ake ce ma meningit a turance sankarau don da hausa ana ce sankarau don nan da ɗan lokaci muka fara samun mutane waɗanda yake su ana da alamomin wannan rashin lahiyar don da aka aika ruwan nan da ake hudda gaba sai muka samu uku waɗanda yake an tabbatar da mana wannan ciwon ne don tun a lokacin nan mu muka fara eh, shirye-shirye na faɗakar da mutane da gaya ma masu hakuma da gaya ma masu ruwa da tsaki duka akan lalle ya tabbata wannan ciwo ya bulla a cikin gunduma agadis muka ce mu tara gwantanni saboda abin da yake ya shahi al'umma akwai abin da yake mutane suna iya matakan da za su ɗoka a wajensu mu muna ɗokan namu su ma su samu su ɗoki matakai saboda a samu dai wannan eh, rashin lahiya kar ta kawo mana wani eh, antuka wani rashin jin daɗi babba don shi ne muka gamu da su don mu faɗakar da su abin da ya kamata su su don su faɗakar da al'ummar su a gaya musu duk eh, cikin wanga lokaci don akwai alamomin da yake in aka gane su a cikin gida ga yaro ne ga babba ne a yi kokari da marmaza a kai shi gidan likita don a ɗauki matakai saboda kamar yadda na ce muku kowane waje ana so a faɗakar da mutane don su ɗauki matakai mu kaga a wajen mu eh, tun da aka fara samun ta mun ɗauki matakai menene matakai mun sanar da hukuma waɗanda suke gaban mu na biyu kuma duk inda wannan abun ya faru da rasuwa nan da mun je gidaje mun yi ta'aziyya mun gamu da mayya na lakwalolin mun je mun yi ta'aziyya ko mun faɗakar da su a abin da ya kamata duka eh, su yi to shine ko muka komo ga masu ungunin ne su ma cikin ungunin ne don a sani ke mu ga matakan da muka ɗauka likitoci mun ba su foro mun kira su mun ba su sabon foro bisa wannan rashin lahiya kenan dan ka dan malati ya kubce musu wanda yake da wannan alamomi mun kiro su mun karantar da su kuma duk sahi Allah muna tada su da kwana kuma mun kai magunguna daidai gwargwado wanda ke gare mu a cikin waɗannan gidajen likitoci wanda yake duk wanda yake alamun wanga ciwo ne ke gare shi mun ce za a mishi magani banza don da an ɗebi ruwan nan na sankarau wanda ake aika niyame da auna su kuma magani insha Allah za a mishi kyauta kenan shine yau muka ce mu tara masu ungunin ne saboda yan malati ba duka ba suke zuwa a likita kuma muna da matsala waɗansu suna zauwa a cikin sun galabaita da ba a samu ma a yi musu wani aiki don shi ne muka ce maga masu ungunin ne a cikin ungunin ne duk a faɗakar da mutane kowa ya bude idanun shi don a sani da an ji ciwon kai ko masassara ba sai an ji riba wuya ya kage ko ya abin nan da an ji masassara da ciwon kai da ba a gane da su a yi kokari a kai gidan likita. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilimantu da abin da aka saurara. a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na hamid mahmud sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya to a gaida hawa umar yanzu ga maryam dauda da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Rilwani Ibrahim London Waba daga jihar Adamawa. ya ce faduwar darajar naira ta taka muhimmiyar rawa a wajen mai da tattalin arzikin najeriya baya kuma ƙasar ta dogara ne a kan man fetur ya kamata sabon shugaban ƙasa da zai hau ya mai da hankali wajen tada darajar kuɗin shi kuma shehu adamu rajau cewa ya yi Najeriya kasar mu ta gado, kasa mai ɗimbin arzikin ƙasa da tarin yawan jama'a. Sai dai a yayin da shugabannin mu ke ƙara azarcewa da arzikin ƙasar tamu a kullum. Su kuma talakawan ƙasar mu ƙara talaucewa suke yi, Allah ya kyauta. wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce mana fatan buɗe cibiyar bincike a kan ayyukan 'yan bindiga a jihar katsina da majalisar ɗinkin duniya ta yi ya sa ba ungulu da kan zabo ba ne amma ya zame alheri a jihar da ma najeriya baki ɗaya sako daga alhaji umar fureba da adam a adam gashuwa wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga usman shitu mahuta ya ce mana kira ga gwamnati da ma hukumomin tsaro musamman a jihar kano da su gaggauta ɗaukar tsatsauran mataki akan wannan sabuwar masifa ta satar waya da ta sake kunno kai ganin yadda hakan ke janyo sanadiyar rasa rayuka a wasu lokutan sannan kuma a yaƙi talauci da rashin aikin yi da zaman banza a tsakanin matasa domin idan bera da sata to daddawa ma da wari wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi assalam voa hausa kamar dai yadda shugaba baba buhari mai barin gado ya faro takun mulkinsa cikin farin ciki da annashuwa muna masa addu'a allah ya sa ya karasa sauran kwanakin da suka rage masa cikin kwanciyar hankali da lumana amen sako daga alhaji haruna bibi waitar masuwa tare da alhaji sule na yashi bajoga madalla a gaida maryam Da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai a takaice. An samu rikici nan da can tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai masu ƙarfin gaske har yau Alhamis ɗinnan nan. lamarin da ya haifar da kwanciyar hankali a babban birnin ƙasar Khartoum da barazanar cewa tsagaita wuta na tsawon mako guda da ƙasashen duniya suka kulla za ta ruguje. An cimma yarjejeniyar tsagaita wutar da Saudiya da Amurka da ma bangarorin da ke rikici da juna ke sa ido bayan shafa makonni biyar ana gwabza fada a birnin khartum da kuma tashe-tashen hankula a wasu sassan sudan ciki har da yankin dafur da ke yammacin kasar ma'aikatar tsaron tarayyar rasha ta ce an kama wasu 'yan kasar ukraine biyu da laifin yunkurin tarwatsa layukan wutar lantarki da kuma tashoshin nukiliya biyu a rasha a cewar kamfanonin dillancin labaran rasha amurka za ta gudanar da wani taro ta kafar bidiyo da kungiyar tuntuɓa ta tsaron ukraine tare da ma'aikatar tsaron amurka pentagon tana mai cewa tana sa ran tattaunawa za a yi ta yau alhamis inda za ta mayar da hankali kan makamin kariyar sama na ƙasa har sasai da horar da dakarun ukraine kan jirgin yaƙi samfurin f-16 yau alhamis ƙasa iran ta ƙaddamar da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango kafofin yada labaran kasar sun ce makami mai linzamin na cin dogon zango na kilomita dubu biyu tare da wani makami mai linzami kilogram dubu ɗaya da ɗari biyar gidan talabijin na kasar ya nuna abin da ya ce an yi nasara harba makami mai linzami da aka yi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Sule Mumuni Barma ke sallama da ku. sai ku tare mu da karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan abin da ya tsonewa al'umma ido a wasu bangarorin Najeriya.